Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau goma sha bakwai ga watan Ramadan. Hijiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam shekara ta 1445 wanda ya daidai da 27 ga watan March shekara ta 2024 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma. zamu mu tashi aya na 89 ko aya ta 89 a cikin suratul ma'ida la yu'akhidukumullahu Allahu bil lagwi fi aymanikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la yu'akhidukumullahu الله باللغو في أيمانكم والذي يواظبكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يتي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله سبحانه وتعالى baya riƙonku da rantsuwan da kuka yi ba da niyya ba a rantsuwan da kuka yi a kaman a ce kawai saboda sakin baki su da baka wato ya fita kawai daga bakin ku ba da niyyar rantsuwa ba walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman Allah subhanahu ta'ala yana rikon ku ne da rantsuwan da kuka yi niyya kuka nufeta, kuka rantsi da niyyan ku kulla rantsuwan فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة كفارة إرون وانا الرنسوان ku ciyar da miskinai guda goma daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalinku ko kuma ku tufatar da su ko kuma ku ‘yantar da bawa faman lam yajid fasu yamu talatati ayyam wanda bai samu ba to sai ya azumin kwana uku dalika kafaratu aymanikum idan halaftu wannan shine abin da zai kankare wato kafaran rantsuwanku idan kuka yi rantsuwa wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwa ku daina yawan sakin baki da yawan rantsuwa in kuka yi rantsuwa to ku cika abin da kuka yi rantsuwa akan shi a ah, كذلك يبين Allahu lakum ayatihi لعلكم tashkurun haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa ko za ku zama masu godiya ga Allah. Wato wannan ayar tana magana ne akan hukunce-hukuncen da suka shafi rantsuwa kamar yadda muka gani. Akwai irin ta a suratul baqara ko da yake ta yi magana akan abin da ya shafi rantsuwa cikin zamantakewan aure nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna wa qaddimu wa alamu mu'minin wa la li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa nasi samiun alim la yu'akhidhukum allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu halim ah, wato rantsuwa da hukunce-hukuncenta ko da yake kamar yadda malamai suke cewa shi karatun tafsiri manufansa daban da karatun fikihu kamar yadda babban malami a Abdahir ibn Ashur yake faɗi saboda ba zai yi mu dinga bayanin tafsir na dukkan hukunce-hukunce sai dai gwargwadon abin da ya yi shi kuma bayanin tafsirin hukunce-hukunce wannan za a same shi a cikin littafan fikihu ko a wajen malaman fikihu idan an same su Allah subhanahu wataala ya ce baya rukon mu da lagul yami wata rantsuwa kala kala a hadisi yana cewa rantsuwa kala hudu kala biyu ana masu kafara kala biyu ba a masu kaffara kala biyun da ake masu kafara shine mutum ya rantse ba zai yi abu ba kuma sai ya dawo yana son yayi ko ya rantse zai yi abu sai ya dawo kuma ba zai yi ba ya fasa to wannan rantsuwa kala biyu ana musu kafara rantsuwan da ba a musu kafara shine mutum ya rantse bai yi abu ba sai ya bayyana yayi ko ya rantse ya yi abu sai ya bayyana bai yi ba to wannan na biyun nan wannan biyun ba a musu kafara to amma ba a musu kafara ne saboda idan da gangar ne to sun wuce kafara sun wuce kafara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mutumin da ya kwaci kudin wani dan galiban in ga mutum yana rantsuwa kan wata maslaha ce ta duniya ya kwaci kudin wani da rantsuwa irin wannan ana kiranta al-yaminul ghamus da rantsuwa irin wannan ya rantse haƙƙinsa ne ya karɓa kuma ba haƙƙinsa ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace zai gamu da Allah wannan mutumin Allah yana mai fushi da shi suraka ita ba a mata kafara ne saboda ta ma wuci kafara wato sai dai a yi ta tuba domin ganganci ne wasa ne da janibin Allah subhanahu wa ta'ala to amma kuma idan ya zama akan kuskure ne to shi kuma wannan shi ake kira lagul yamin din yayi rantsuwan ne akan yana zaton cewa akan gaskiya yake ko ko yayi rantsuwan ta kucce ne a bakinsa ko ya manta ne da yana zaton abin haka yake ya manta sai ya rantsuwa akan haka sai daga baya ya bayyana masa ba haka bane to duka dai irin waɗannan rantsuwan ana kiran su lagul yamin su ne kuma wannan ayar take gaya mana Allah subhanahu wataala baya riƙe mu da irin wannan rantsuwan da muka yi wato wanda yake na lagul yamin mutum ya rantse ba da niyan ya yi ƙarya ko ba da niyya ya ɗauki haƙƙin wani ba a zaton shi haka abin yake sai ya bayyana masa ba haka ba ne to wannan ko a'a kawai harshen shi ya saba da rantsuwa domin rantsuwa da yawa mutane ba su san rantsuwa saboda girman sunan Allah subhanahu wataala za a shigo da shi amma rantsuwa ba laifi bane akan kansa ba laifi bane idan mutum dan ya tabbatar da abu ya ta'akidi Allah subhanahu wataala a Qur'ani ana ga yana yawan rantsuwa qul wa rabbi qul bala wa rabbi ga yanan da yawa a cikin alkur'ani ko Allah yana rantsuwa da yawa a cikin Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa zaka samu yana rantsuwa ya maimaita wallahi la abzu wanna wallahi la abzu wanna wallahi la abzu wanna ya maimaita har sau uku So haka ba ba illa bane ne rantsuwa sai dai mutum kada ya rantsuwa sai idan ya tabbatar da abin da yake rantsuwa a kansa akan hakan ne watan kada a mutane su rika amfani da sunan Allah subhanahu Ta'ala sai cikin abin da suke da yaƙini suke da tabbaci akan wannan rantsuwa ne rantsuwa kamar yadda muka sani ana yi da harufa uku ko wallahi ko billahi ko tallahi ko duk abin da yake nuni rantsuwa da Allah subhanahu Ta'ala. Imam Ahmad kenan ce da manzon Allah ma a wajen al'imamu Ahmad ibn Hanbal ba wai ba da Allah kaɗai ba Ya ce ko da manzan Allah ma aka rantse Ya ce saboda ai rantsuwa duk da manzan Allah sallallahu alaihi ya ce man kana halifan fal falyahlif billah wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah kar ya rantsuwa da wani Allah to amma a ganin Imam Ahmad rantsuwa da manzan Allah ba bai fita daga wannan da'iran ba saboda sai ya ce ah to ai rantsuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ne da abin da addini baya cika sai da shi saboda haka ai ai bai zama bai zama ya fita daga cikin rantsuwan ba dai har yanzu saboda haka a ganin sa rantsuwa ne ko da yake wato ya saba da sauran a'imma a cikin wannan ko da yake mun san Imam Ahmad kuma da wato tsayuwansa akan hadisi duk abin da kaga ya tsaya a kai a cikin a cikin mazhabansa galiban da wahala ba za ka sami wani hadisi wanda ya dogara da shi ba ko da mai rauni ne shi yasa ya shahara daga wajensa hadisi mai rauni ya fi soyuwa a zuciyana akan ra'ayi walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah subhanahu wataala ya ce yana kama ku ne da rantsuwan da kuka tabbatar kuka kuka shi watan kun sani kun nufa kuma an yi amfani da aqada saboda ya nuna ƙarfin niyya cikin aikatawa ɗin. Wato, kuka tabbatar kuka kulla da niyya kuka nufa kuka tabbatar da wannan rantsuwan. To, irin wannan rantsuwan shi Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un akan za ku yi abu ko ba za ku yi ba. Wato, shi dai galiban, shi dai da'iman rantsuwa akan abin da za a aikata ko abin da ba za a aikata ba. فكفارته it'amu asharati masakin kafaransa ciyar da miskinai goma miskinai goma a wato mutum zai samar da abinci na miskini guda goma wani yana nuna mana rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah aka yi wa laifi amma dan a wanke wannan laifin da aka yi wa Allah to a kyautata wa bayan Allah kyautata wa bayan Allah shine zai wanke wannan zunubin tsakanin bawa da Allah subhanahu wataala ta hanyar ciyar da su a sami mutane goma a ciyar da kowane ɗaya abin da ya ishe shi abincinsa na rana shi yasa malamai da yawa suke cewa duk da dai gaba ɗaya malamai sun san tafi akan cewa akalla dai mudu ɗaya da kowanne da muddin nabi muddin nabi kuma yana daidai da rabin kilogram da 0.6 0.6 na kilogram watan kama a ce rabi da rabin rabi rabin daya ko rabi da rabin daya 5.6 over 10 kenan ko na kilogram daya shi ake kira a ah, mudu daya wannan a wajen malamanmu kenan malaman mazaban a malikiya da shafiya da malaman shafiya sun dan ƙara kaɗan akan haka nasu ya dan wuce haka amma a wajen malaman ahnaf su kuma linkin haka ne mudu to amma irin waɗannan mas'alolin mas'aloli ne da dan mutane su kara fahimtar amalu ahlul madina da mazhaban imamu malik Wannan yana cikin abin da wannan mas'alar tana cikin mas'alolin da suke bayyana ma'anan mazhaban imamu malik da kyau a ba wani malami wanda ya ɗaukaka mazhaban malikiya kamar alƙadi abu yusuf ba mudafi akbar mudafi na mazhaban babban almajirin imamu abu hanifa kuma wanda ya yada mazhaban shine abu yusuf to abu yusuf da kansa wata rana su ga mudu a wajensu ga nan Dabul ɗin wannan ne kira kimanin kama a ce nisfu sa'il shine mudu ɗaya wata rana alƙali a wata rana Abu Yusuf alƙazi Abu Yusuf Abu Yusuf saboda ƙarfafa mazhaban Malikiya ya zama an ba shi mukami na kamar a ce Grand Cadi na daular musulunci ko Chief George baya naɗa alƙali sai ba hambali saboda ƙarfafa hanafiya nake so in ce ba malikiya ba hanafiya baya naɗa alƙali sai ba hanafi duk ilimin ka in kai ba mazaban hanafiya kake bi ba ba da ba da imamu abu hanifa kake fatawa ba ba zai baka alƙalanci ba to amma shine ya zo madina wata rana sai ya ga mudunsu da suke amfani da shi sai ya ɗauki mudun ya koma da shi iraq su mutanen iraq kuma shine daidai mudun da malaman malikiya suke fatawa da shi kuma aka dace dama ka san a mazhaban hanafiya babu kiyasi a cikin mawazin da makayi Shi ne mudun da suke amfani da shi da mutane suka zo sai da ya dawo sai ya fara fatawa yanzu duk in za a yi abin da ya shafi ibada da ya shafi awon abinci to sai ya ce amfani da wannan mudun da ya zo da shi daga Madina sai ya suka fara tonan shi suna cewa ya koma mutumin Madina wata ya koma mutumin Hijaz ya koma ya bar asalinsa sai ce a ba wai barin asali ba ne. ya bar zaton abin da ke wajensa ne da yaƙinin abin da ke wajen mutanen Madina wato shi a wajensa da mudu ga abin da suka sani a Iraq mudu amma su basu rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zo Madina kuma da ya tambaye su wannan mudu da shi ake amfani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce eh kwarai wannan mudun wani ya ce maka aina babana wane ne sahabin manzon Allah wani ya ce ai da kakana wane ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuma ya wa babana shi kuma babana ya bar min da shi nake amfani saboda ba wani ba wata aba bace shi muke amfani tun da aka yi wata musulunci a wannan garin saboda haka sai ce to ya bar zaton abin da yake kai ne zuwa yaƙinin abin da mutanen Madina suke kai saboda haka ya sauka ya koma fatawa da mazhaban Imam Malik a cikin menene mudu ina fatan mun fahimci wannan wato amalu ahlil madina akwai wata kissa wadda ita ma dai an ce da shi din ta faru ita ma an ce wata rana wata rana ya zo madina sai yana jayayya da malaman madina akan fitar da zakka ga 'ya'yan ita ya kayan marmari cewa kayan marmari ana masu zakka wani irin magana ne wannan kake yi ya ce ai lalle ana masu zakka saboda nassin alkur'ani bai bambanta ba to shikenan sai wanda suke magana da shi ya ce to shikenan bari mu tashi mu kewaye garin madina sai suka tashi suna kewayawa madina duk gonan da suka je wanda na kayan marmari ne zai tambaya wannan gonar taka gonar ka ce ya ce eh sayanta kai a'a gonan babana ne wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kakana sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu babana wani ce to yaya ka fitar da zakka ce a ah, kuma wata sabuwar karatu ne yaushe aka fara zakkan kayan marmari kuma sai a kyala wannan sai a je wata gona haka duk aka kewaye gonakin Madina Abu Yusuf ya ce to da Abu Hanifa ya ga abin da na gani yau shi ma da ya dawo daga fatawan shi na cewa akwai zakka a kayan marmari saboda haka akwai karatun da ana ɗaukan shi ne saboda zama a wajen da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu kamar yadda kullum muke faɗi musamman in abu ya zama min mata ummu bihil balwa watan abin da inda zai ɓuya za a sani ba zai ɓuyan ma gaba ɗayan mutanen gari ba a kafaran shi ciyar da miskinai guda goma akalla kowa mudu ɗaya ko da yake malamai gaba ɗaya ko mafi yawan su sun tafi akan cewa tun da dai itsamu asharati masakin Allah ya ce bai haddade ba to babu laifi idan mutum ya ba su abincin rana da dare da ka san galiban su suna cin abinci sau biyu galiban abinci matsakaicin cin abinci shine cin abinci sau biyu a rana to in ka ba mutane abincin rana da dare to ya wadatar ya wadatar wasu ka ce in ka ba su ɗaya ma amma dai wannan kauli ne mai rauni domin abinci ɗaya ba bai cika rike mutum matsakaicin lafiya rana guda ba so da haka akalla dai a ce abincin rana da dare ka ba su malamai da yawa sun tafi kan za a iya komawa zuwa kima wato a kimanta abincin a ba su kuɗin domin balle a wannan zamanin namu in ka ba mutum abinci ila ba zai iya ci a wannan ranar ba wasu nau'o'in abincin sai ya je ya nemo cefane ko makamancin wannan saboda haka a bashi kima din a bashi kuɗin da zai iya samun abincin da zai ci kai tsaye kila zai fi masa amfani a min ausat tsaimuna tut'imuna ahlikum wato abincin da za a amfani da shi a nan shine abincin da kai kake ci ba wai abincin da ake ci a gari ba wasu sun tafi akan cewa abin da ake ci a gari amma dai a kauli mai rinjaye shine abin da kai da iyalin ka kuke ci to irin wannan abincin za zaka bashi a cikin kafara matsakaicin abin da kai da iyalinka kuke ci au kiswatuhu ko kuma a ba su tufafi a tufatar da su a tufatar da su shine a ba su abin da zai ishe su kamar misali a ce izar da rida ko yadi dai da zai ishe shi ya ɗinka riga da wando ko abin da dai zai ishe shi ya tufatar da shi to ka tufatar da akalla mutane goma ka ba su tufafi au tahriru raqaba ko kuma ka yanta bawa ka yanta wuyaye wato yanta bawa waɗannan duka in muka lura Allah subhanahu wataala ya kawo su ala tahiyyah wato mutum yana da zaɓi duk wanda ya zaɓa a ciki saɓanin kafaran zihari ko والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب كذا anan an sa tartibi an sa tartibi watan farkon abin da za ka yi ka yanta bawa hmm. idan ba za ka iya yan tabawa ba baka sami yan tabawa ba ka yi azumi kwana sittin. Hmm. idan baka za ka iya azumi kwana sittin ba to sannan ka koma zuwa ga ciyar da miskini sittin mm. akwai tartibi mutum ba zai iya ɗauko na ƙarshe alhali zai iya na gaba ba dole sai ya bi wannan ƙa'idan da shari'a ta shar'anta na ka yi wannan in ba halin wannan ka yi wannan amma a cikin kafaratul yamin akwai tahiri wato mutum yana da zaɓi ya zaɓi wanda yake so a ciki ko da yake na bada da kisan ibnul mundir ko Ah, wanda wani sarki ya tambaye shi ya yi rantsuwa ya tambaye shi menene kafaran shi ya ce azumi uku a ah, kaga ya bar duka abubuwan da aka fara bashi wanda sai in babu halinsu bayan sun fito wani ya tambaye shi ya ce akramakallah za ka yi mashi fatawa da azumi uku alhali kuma ah, ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ga tsarin kafaran shi yadda Allah subhanahu ta'ala ya tsara yace ai idan da zaka bar irin waɗannan mutanen ka ce musu wai kafaran su ɗan tabawa ko kafaran su ciyarwa kai in ko ciyarwa ko ko a tufatarwa ko ƴan tabawa ka bashi zaɓi to ai shi kullum zai rika wasa da rantsuwa kullum zai ta rantsuwa kenan saboda ai ba wani abu ne mutumin da dama kila yana ciyar da mutum dubu goma dan ka ce mashi ciyar da mutum goma ne ka fara rantsuwansa ai ba zai masa wahala ba malamai da dama sun kuskurantar da wannan fatawa, amma kuma malamai da dama da suka kalli maqasid shari'a nazarar kulliya na shari'a sun ga cewa eh wannan fatawa ce wanda take daidai muna yawan bada misalin ta na sarkin da ya ce zai ya sha ruwa da rana ko ya zo wa iyalinsa da rana tsaka da Ramadan ya tambayi malami ya ce masa ai faransa kawai Shi shine yi azumi sittin. ya ɓoye masa yan tabawa da ciyar da miskini sittin saboda ya san in ya buɗe masa wannan zai zama ƙofar da za ta zama ƙofar fitina kawai shikenan kullum ma ba zai azumi ba zai sha azumi da gangar saboda yana da bayi ba iyaka suka yi kyauta da bawa dubu a rana ɗaya a zama ɗaya mutum ya zo ya gaya masu magana mai daɗi ko ya burge su ko ya masu wani abu su ɗauki bayi dubu su ba shi kyauta to kaga dan yan tabawa ɗaya ai ba ba bayin ma kila su zaɓa khiratul abid ma za a zaɓi guda dubu a ba mutum da kuma kagan an bashi bayi dubu karka tambayi kuɗin da aka bashi don kuɗin da za a riƙe bawa dubu da su ba kaɗan bane ala kulli halin Allah subhanahu ta'ala ya ba da zaɓi a cikin waɗannan ibadun na kafara duk wanda ba waye kuma kamar yadda muka ce muka kalla za mu ga dukansu abubuwa ne wanda amfaninsu zai koma zuwa ga ɗan uwanka ɗan adam kyautatawa ne ga ɗan uwanka mutum faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam idan mutum bai sami waɗannan duka ba ba ya da hali to zai yi azumin kwana uku zai yi azumin kwana uku idan ba zai iya kowanne daga cikin wannan kafaran ba malamai sun yi ta maganganu shin wannan kafaran za a yi su kafin hins din ne misali mutum ya yi rantsuwa ba zai je kaduna ba a mota yau sai dalili ta sa dole sai ya tafi kaduna a mota yau to sai ya yi kafaran ne sannan zai tafi ko ko zai iya ya tafi sai ya tafi bayan ya aikata ɗin tukuna sannan sai ya yi kafara to malamai dai sun yi saɓani a nan dukansu sun tafi a kan cewa zai yi kafaran kafin ya warware wannan to amma dai akwai kauli a cikin mazhabin malikiya na cewa zai iya yi ko da bayan fin haka afwan zai yi kafin ne to su suka tafi a kan cewa afwan zai yi a baya ne suka tafi a kan cewa za a iya kafin ma a warware din da wannan kaulin da Abu Hanifa da Ashab a cikin malaman Malikiya sun tafi akan ko kafin din ne za a iya yi wallahu alam a dalai kafaratu aymanikum idza halaftu wannan shine kafaran rantsuwanku idan kuka yi rantsuwa wato akwai matsaloli da yawa wanda suke tattare da rantsuwa din idan misali ahkam da masail da yawa daga cikin su matsala muhimmiya shine matsalan mutum ya da'awan ya faɗa abu ya da'awan a zuciyan shi ba abin da yake nufi ba ke misali ya rantsuwa kan abu sai ya ce a shi zuciyan shi bakin shi ne kawai ya faɗi rantsuwan amma shi a zuciyan shi ba ba rantsuwa ya niyan yi ba to ka'idan shari'a akwai ta ka'ida a fiqh shine manidda'a shay'an mukhalifan li zahiri lafzihi la yusaddaqu fihi duk mutumin da ya dawon wani abu wanda ya saba da zahirin abin da ya faɗa to ba za a gaskata shi akan wannan abin ya ce a ai wannan yana cikin niyya na ne a'a saboda abu ne da ya shafi mu'amalan mutane to kuma kun san abin da ake lura da shi shine lafazin da mutum ya amfani da shi da abin da ya faɗi da shi ake masa hukunci da shi a istisna'i a cikin rantsuwa mutum ya yi rantsuwa amma ya sa ya istisna'i ya ce insha Allah insha Allah to malamai suna karɓar istisna'i a cikin rantsuwa gaba ɗaya banda a cikin abubuwa biyu su ne in kai rantsuwa a kansu ko ka yi istisna'i ba zai amfani ba shi ne saki don mutum irin tsuwa akan saki istisna'in shi ba zai tasiri a cikin wannan sakin da ya riga ya yi saki da nuzuri idan mutum ya yi nazar ba ka ce ya alkawari zai wa Allah abu ko zai yi abu don Allah to in shi ba zai amfani ba sai ya yi ko mun ba da misali ka abu abu a jiya ko shekaran jiya mutumin da ya nuzuri misali zai je hajji a ƙasa ya ce zai taka da kafan sai ya je aikin haji to shikenan takawa da ƙafa ya je aikin haji ya kama shi ba wani uzuri da zai ce a ai insha Allah ko ya ce insha Allah sai ya cika wannan abin da ya nuduri ya kama shi a daga cikin masail da suke ta'alluk da matsalar rantsuwa har yanzu matsalan mutum ya rantse da kafirci misali ya ce idan abu kaza ba haka bane shi kafiri ne ka da yawa mutane suna yawan amfani da wannan lafazin to yin irin wannan maganan da asalinsa haramun haramun ne mutum ya ce in abu kaza ya jingina wa kansa amma abin dan ya bayyana ba hakan ba saɓanin abin da ya faɗan baya nufin ya kafirta baya nufin ya kafirta don don tsananin girmamawansa da addini ne ma ya kawo kafirci ai ko shi kafirci kullum mutum baya zama kafiri sai da niyyan kafirci sai da niyan kafirci amma dan ya faɗa abu ai wannan girmama addini ne ma yasa ya faɗa haka wato saboda nisan ta faruwan wannan abin sai ya nuna da abin zai faru kamar dai wancan masu zihari saboda girmama rashin yuyuwan su zo wa iyayen su zo wa iyayensu sai su kamanta matarsu da iyayensu saboda haka a a ba itibarin wannan akwai matsala muhimmiya a cikin matsalan kafara da ya kamata kafin mu wuce ayar mai magananta ita ce matsalan kiyasi a ciki don ko yau na an mun tambaya akan wannan matsala. matsalan kiyasi kaga ayan zihari ta kawo kafara hawa uku mutumin da ba zai iya yayi rantsuwa akan iyalinsa zai yanta bawa idan ba zai iya ba zai azumi sittin idan ba zai iya ba zai ciyar da mabukata sittin ko sai can ayan kisa sai ta kawo biyu daga ciki ba ta kawo na ukun ba wa ma kana li mu'minin an yaktula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khatan fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila alihi illa an yasaddaqu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 za ka ‘yanta bawa, za ka ‘yanta bawa. Idan ba ka sami daman ‘yanta bawa ba, to za ka yi azumi sittin, sai ba a ambaci ciyar da miskini sittin ba ana. To, wannan nassi ne, Allah subhanahu ta'ala bai kawo, ma wasu malamai sun tafi a kan cewa za a iya kiyasi har yanzu na wancan, tunda dai ƙa'idojin iri ɗaya ne. Wannan bai ambata ba, amma wancan ya ambaci jika wannan bai ambata ba don haka za a iya ɗauko wancan hukuncin a sa shi a nan shi ma wanda bai sami yin azumin ba zai iya ciyar da mutane sittin amma dai wannan kauli ne mai rauni duk da mazhaba ce mai karfi take ɗauke da shi a cikin mazhaban malikiya wallahu alam ah, wafazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun ah, haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana maku ayoyinsa ko kwa kasance masu godiya watan ayoyin da ke ciki a nan wajen shine yanda mutum ya ɗauki nauyi mai girma Allah subhanahu Ta'ala ya kawo mashi hanyar ɗauke wannan nauyin sannan kuma da yanda Allah subhanahu wataala ya nuna mana yanda taimakekeniya ga juna yanda abin da za mu yi wa Allah mu sami yardan Allah shine ta hanyar kyautata wa bayan Allah saboda kafaran ma sai ya zama ta hanyar kyautata ma ƴan uwanmu a mutane wallahu a'lam يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى يتي ya ku waɗanda suka yi imani Inna khamru lallai giya wal maisir da caca wal ansab da wato waɗannan a kibiyoyin da suke kafawa na kacici-kacici wal azlam da shi ma nau'in kacici-kacici na azlam rijsun min amali shaitan duka wannan kazanta ne daga ayyukan shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku guje shi ko ku sami tsira a wajen Allah subhanahu wataala a wannan ayan kamar yadda muka sani a hukunci ne na ƙarshe akan giya mun san yadda giya ake tadarrut cikin haramta ta wanda yake duka ko mun san hikiman wannan tadarruj din a babin a ilimin lafiyan ɗan adam Wato akwai wasu abubuwa wanda idan mutum ya zama yayi yayi idman wato ya zama ya saba da su na sako to musamman abubuwan da ake sha a cikin jiki to ba a cire su lokaci ɗaya ko ana rabuwa da su a hankali a hankali ne ana rage nisban su a hankali a hankali har a raba mutum gaba ɗaya da su a ƙarshe giya mun san marahilin da ta wuce da shi wannan dai marhala na ƙarshe ne Allah subhanahu ta'ala ya ce datti ne ƙazanta ne aikin shaiɗan ne a barta shine umarnin Allah subhanahu wa ta'ala an haɗa ta da sauran waɗannan abubuwan almaisir almaisir caca maisir ya samo asali daga yusru sauƙaƙawa sauƙaƙawa akasin usru ne watan saɓanin wahaltarwa ne a haƙiƙa caca wahaltarwa ne amma duk wanda zai shiga caca yana neman hanyar kuɗi na sauri ne ko yana neman hanyar kuɗi na sauri ne ba ya bi hanyar da Allah subhanahu ta'ala ya sunnanta wa dan adam ya samu hanya da za a bi a ka'ida ba a'a yana so ya samu ba da wahala ba ne. shi yasa aka kira abin mai siru saboda a watan wani abu wanda dan adam yake tunani ta wannan hanyar zai iya samu da sauri ya sami abin da yake nema Allah subhanahu ta'ala har yanzu ya haɗa waɗannan abubuwan guda huɗu a waje ɗaya da hikima ne saboda Allah kamar yadda muka sani akwai abubuwa muhimmai wanda shari'a ce umarni da kiyaye su daga ciki akwai hankali ko shine ma a tsakiyar guda biyar ɗin addini rayuwa hankali dangane dukiya ko dukiya dangane dukiya dangane duk da malamai a wannan zamanin sun ƙara wasu abubuwa daga ciki sun ƙara bi'a environment duk da kiyaye environment sashin kiyaye rayuwa ne kuma a hakika domin dan kiyaye rayuwa ne ake kiyaye environment rayuwan dan adam da rayuwan sauran halittan Allah subhanahu ta'ala. to da hamru da maisiru da ansab da azlam dukansu wofintar da baiwan hankali ne dukansu wofintar da baiwan da Allah ya wa bawa ne na hankali domin giya dai kamar yadda muka sani gana a bayyane za a ɓata hankali a hana ta aiki shi ma maisir haka za a ɓata hankali a hana shi tunani da yanda zai bi hanyoyin da zai nemo wa kansa sai ya koma hanyan kamar dai yanzu misali yanda matasa da yawa aka ce sun koma harkan irin irin damfara ta hanyar ta hanyar wato hanyoyin sadarwa na zamani din nan kaga da yawa daga yara matasa da sauransu sun ɗauki wannan wata hanya da za su sami kuɗi da sauri ko kuma su kansu su rika abin irin waɗannan kamfanoni. ga su nan sun bazu a ƙasa ta kamfani sun shirya abu in ka zo ka saka naira goma gobe za a baka talatin jibi za a baka arba'in gata za a baka ɗari to masu wayau in suka saka ɗaya biyu to amma akwai idman yanda giya ake idman mun san idman ba addiction yanda giya ake idman an fara ba za a iya bari ba to haka su ma waɗancan suke da idman kaga a ka'ida a ka'ida duk wanda suka zo da wannan abin duk inda kaga irin wannan abin mutum ya zo ya saka wani kuɗi bayan lokaci kaɗan ya ga wani riba mai yawa duk inda ka gan shi har abada har abada ba ko ɗaya da ba damfara ba ne ba ko ɗaya wanda yake ba damfara ba ne to amma yaya ne sun gane ƙwaƙwalwar mutane ne da idmani ɗan adam sun yi shallin ƙwaƙwalwansa sun san in ya saka goma ya sami ashirin ba zai ce shi ke kenan ya gudu da ashirin ɗinsa ya bari ba yanzu zai fara tunanin ya zai yi ya ɗauko karɓo wasu kuɗaɗe ne ya haɗa ya zo ya saka ɗari kuma don ya sami ɗari biyu in ya saka ɗari kuma ya sami ɗari hudu to zai fara tunanin bari ya sai da gidansa ya saka miliyan goma yadda in ya saka miliyan goma to zai sami da yawa sai ya sai gida babba to da ya saka miliyan goma sai a rubuta da miliyan goma dama ka'idar kenan ana jira ya saki jiki ya saka da yawa a kwashi to kaga shallin harakan kwakwalwa ne shi ya kai ɗan adam zuwa ga almaisiru kenan Al'ansab ma wal azlam su ma shallin harkar kwakwalwa ne Allah subhanahu wataala ya sa maka kwakwalwanka dan kai aiki da ita za ka yi tafiya ka roƙi Allah ka ɗauki mataki da ya kamata ka zaɓi lokaci da ya dace a'a sai a ce kawai shi kenan ka yi wannan kacici kacicin in ya fito je ka kar ka yi aiki da kwakwalwanka ko da hanyar da miyagu an ce ana fashi a hanya tunda ka jefa ƙid ya fito na je ne to kawai ka je. yaushe ake haka in ka je ba ya fito kar ka je komin amincin da ke hanya komin amfanin tafiyan komin tasirin shi da muhimmancin shi gare ka ba za ka ba saboda kadi ya fito ba za ka ba sai ku ce min to ai istikhara ma haka ne istikhara ba haka ba duk inda kaga istikhara ya ce kayi ko kar kayi to nasbun ansab ne ba istikhara bane istikhara barin wa Allah zaɓi ne ka yi addu'a ka bar wa Allah zaɓi Allah ya zaɓan maka marfi alkhairi amma duk wanda ya ce maka zai buɗe ko ƙur'ani ya ce zai buɗe a duba kalman farko zai ja wasu addu'o'i a buɗe ƙur'ani kalman da aka fara gani za ta ba da umarnin ko a yi ko kar a yi ko za a kirga kalmomi a fassara su ko a'a za a ja tasbaha a fitar da wani adadi ko za a duk wannan an sabu nau'i ne min anwa'il ansar ba wani bambanci illa kawai an canza abin da ake yi da shi ne da suna yi da kibau ne za su jajjefa su wanda ya kafu za a duba a ga wanda mai yake rubuta a jikin wanda ya kafu din nan to shine abin yanzu sai aka canza kacici kacicin ansab ne ko da me aka yi istikhara abu ɗaya ne shine a baiwa Allah zaɓi Allah ya zaɓa maka abin da ya fi alkhairi wanda kuma wannan kowa ya san Allah subhanahu wataala shine mafi sani ku yi hakuri na san mutane suna rike da abubuwa eh, kaka da kakanni <laughs> na zo na ce masu duk ba su da asali to karatu ce karatu ne haka karatun ya ce ba yanda zai yi sai dai koya karatun kuma mun faɗi a baya illan koya karatu hmm. kanu la na hauna an munkarin fa'alu labi sama kanu ya Sau saboda haka takaice nas an sab ne wannan azam kuma wani nau'in damfara ne shi ma yadda ake yi mutane ne za su zo su haɗu su goma in suka haɗu su goma sai a ce ana son cin nama ce a to to to za a ci nama za a ci nama sai a kira mai raƙumi mai taguwa sai a soke taguwa sai a yanka ta a feɗe ta sai a kasa namanta kashi ashirin da takwas ashirin da takwas su goma ne sai a kawo wasu a kamar a ce kwabbai kowanne da rubutu a jikin shi sai a rufe sai a ce kowa ya ɗauka akwai wanda in ka ɗauki fif to za ka ɗauki kashin nama ɗaya in ka ɗauki tau'am za ka ɗauki kashin nama biyu in ka ɗauki haka suke hawa hawa hawa in ka ɗauki na uku yana da sunansa za ka ɗauki kashin nama uku har dai na bakwai shine mu'alla shine za ka ji laraba suna alƙadhul mu'alla to in ka ɗauki almu'alla za ka ɗauki kashin nama bakwai in ka haɗa lissafin bakwai ga shida ga biyar ga zai baka ashirin da takwas ina zato to in aka ɗauki wannan a sauran uku sauran uku za a rubuta ɗaya manihu ɗaya safihu ɗaya wagdu to duk wanda ya ɗauki manihu da safihu da wagdu to su su za su biya kuɗin raƙumi ba za su ɗauki nama ba su da rabar nama su za su biya wa sauran kuɗin raƙumi su waɗancan sun ci raƙumi kyauta kenan an fahimta karfa kuma shaidan ya sa mutane su ce za su je su gwada shaidanci ne rijsun min amali shaitan ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala so wanda ya dauki na daya ya dauki kaso daya na biyu kaso biyu haka na bakwai kaso bakwai na takwas da tara da goma su kuma sai su hada kuɗi su biya kuɗin rakun to shine azdam to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duka wannan kazanta ne datti ne daga ayyukan shaiɗan. wannan cewa dattin yana cikin abin da malaman malikiya suka dogara da shi suka ce tun da Allah ya ce rijsun min amalin shaitani to giya na jasa ce giya na jasa ne tun daga shi Allah ya kira ta rijsun ko to malaman hanafiya sun bayar mana da raddi mai karfi a nan wajen mu malikiya ne amma raddin da aka yi mana yayi karfi da yawa suka ce a'a ai ba ku da hujja cikin wannan ayan. saboda abu uku Allah huɗu Allah ya ambata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu kuma ijma'an ba wanda ya taɓa cewa kibau ɗin ansab na jasa ne haka ijma'an ba wanda ya taɓa cewa raƙumar da ake azlam da ita na jasa ce ko ba haka ba to ai hudun duka Allah ya faɗa ya ce rijisu to in dai kun dogara da wannan ayan kun mai da giya na jasa to dole ku dogara da wannan ayan ku mai da kibau ɗincan na masu ansaf shi ma ku ce in ya shafi jikin mutum na jasa ne sai an wanke haka raƙumar nan ta azlam in ta shafi jikin mutum na jasa ce sai an wanke domin ai hukunci ɗaya Allah ya haɗa su a ciki da me kuka yi amfani kuka raba giya da sauran gaskiya ba mu sami amsan da muka ba su ba mu sami amsan da muka ba su ba saboda haka ko da yake dai malamai sun taɓa ganin suka ce ai wannan ma'i'u ne wannan jamadat ne baka ga jasa ba ma misali bayan gida idan yana ɗanyi in ya tabi jiki najasa ne amma in busasshe ne in ya tabi jiki aka kakkabe shi kenan in ba abin da ya shafi jikin saboda busasshen abu ne jamadu ne saboda haka jamad yana canza hukuncin abu na canzawa in ya zama jama'i in ya zama daskararre ko ya zama kamar dutse misali saboda haka waɗannan daskararrun abubuwa ne wancan ruwa ne saboda haka hukunce hukuncen su ba ɗaya bane da dai maganganun da suka yi a ƙarƙashin wannan matsalan wallahu alam ala kulli hal Allah subhanahu wataala ya ce mu guji waɗannan abubuwan idan muna son mu tsira duk wanda yake da imani ya ji kiran Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu a babu shakka zai gaggauta a gujewa abinda Allah subhanahu wataala ya allaka tsiran bayi da shi inna ma yuridu shaytan inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha bil khamri wal maisri wa yasuddakum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 a tsakaninku a cikin giya da caca kuma ya katange ku daga ambatan Allah da sallah ko wannan ya isa ku sa ku ji ku bari jin cewa zai hana muku ambatan Allah zai hana muku sallah ga Allah ko wannan ya isa ya sa ku daina a ah. kamar yadda muka sani nan abu ne babu abin da yake haifar da abuta da sauri da gaba da sauri kamar giya da caca nan da nan za a zama abokai nan da nan za a koma abokan gaba ko saboda haka yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗi waɗannan abubuwan guda biyu ba abin da suke haifarwa sai gaba da ƙiyayya shedan yana amfani da su don ya raba tsakanin mazumunta ya raba tsakanin mun san dai a kisan na hamza a cikin sayyid bukhari da sauran siha ko na na abin da ya faɗi saboda halin da ya shiga na suf lokacin giyan ba haramun bane inda giyan haramun ne a lokacin ya faɗi wannan maganan ko cikin hankali ne mutum ya faɗi wannan maganan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke wannan maganan fita musulunci to amma da yake lokacin giyan ba a haramta ba kuma kuma kuma cikin mayen ya faɗi to ala halin a wannan wato ya soke wasu raƙuman sayyidina ali ne yana cikin maye shi sayyidina hamza Allah ya kara masu yarda gaba ɗaya lokacin ba a haramta giya ba to ka san in shari'a bata haramta abu ka ji abin maganin babba da girma a ce wane ya sha mutu ai dama ita shari'a intisali gare ta inda shari'a bata haramta giya ba ka zo ka sha giya kai maye sashin ibada ne ina fatan mun fahimta da shari'a ta haramta ne sai kar ka sha ya zama ibada ga Allah saboda haka duk abin da yake a musulunci kafin addini ya haramta in ka ji an kawo riwayan cewa wane ya aikata kar ka ji kyama domin a wancan lokacin kaman ya sha ruwa ne ya faɗa wa sayyidina rasulullahi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazo sayyidina hamza ya faɗi wannan magana mai nauyi wanda ya sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'an dai Allah subhanahu wataala ya saukar da hukunci fasl dai a cikin lamarinta a na sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Shaitan ba abin da yake nema sai ya sanya gaba da kiyayya tsakanin ku a cikin giya da caca ba ambaci sauran ba saboda dama musulmi ba su yin su dama ko da musulunci ya zo an daina daga baya ne abin bakin ciki kamar shi ansaf din nan da muka bada misali istihara ta hanyar ansaf daga baya ne ya ƙara kewayowa ya dawo cikin musulmi amma zuwan musulunci da farko duk an bar waɗannan abubuwan sun zama ba a yin su kwata-kwata babu babu babu su saboda haka Allah ma bai ambace su ba wai suddakum an zikrillahi wa an salat ka san mu'mini masoyin Allah ba abin da za a bashi tsoro da shi kamar a ce ga wani abu zai hana shi zikirin Allah ga wani abu zai hana shi ambatan Allah mm. domin wannan abin babba ne mun karanta ya ayyuha rusulu balligh ma unzila ilayka ko fa in taf'al fa ma ballagta risalatahu muka ce ba abin da za a tsoratar da manzo da shi kamar a ce bai isar da sako ba to haka ba abin da za a tsoratar da mumini da shi kamar a ce wannan abin zai hana shi ambatan Allah subhanahu wataala to kuma a nan ya nuna mana ambatan Allah da ake nufi ambato na haƙiƙa ina ganin za mu iya barin wannan ayar sai mu tashi akan ta gobe saboda ban cika son sauri ba kuma saura minti biyar a ah, kuma akwai tambayoyi ان الله يتزامن تاشا اكاي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ لا شك او خير mu ma muna neman يا yace wa da yawa suna neman addu'a mu mu ma muna neman nasu dan Allah kar mu manta da juna ah kar mu manta da juna in dai an ruwaita manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce wa sayyidina Umar yana neman addu'an shi kare manta da shi addu'an sa shi babullahi wa atta babullahi ayyum ri'in atahu min ghayrika la yadkhulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma zai ce wa sayyidina Umar haka kaga karkai maki ni ma ni ba kowa bane ina neman addu'a mu ka lalle ni ma ina neman naka ni ta wa juna Allah ya amsa mana oh Allah sarki wannan yana sanar da rasuwa ne an yi wa Allah ya yi wa iyalin uh, chief imam na Ghana Sheikh Uthman no sha rubutu Allah ya yi wa iyalin sa rasuwa Allah subhanahu wataala ya jikanta da rahma ya sa ta cikin riyafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aljanna makomarta Allah ya sa ta huta wani ya ce me hukuncin masu yin bypass na wutan nepa idan mutum ya aikata sai ya mutu shin ya kamata a biya matsayin bashi ake bin shi ko yaya kwarai zalunci ne ha'inci ne bypass na wutan nefa ha'inci ne zalunci ne kuma idan mutum ya aikata ya yi kamar yadda ka zambaci dukiyan wani kai zamba cikin haƙƙin wani haka wannan shi ma dukiyan wasu ne kai ha'inci a ciki inda na gwamnati ne ma da wutan na gwamnati ne to da da ɗan sauƙi, da da ɗan sauƙi. amma wutan wani kamfani ne ina fatan mun fahimta kamfani ne wanda ita ma saya ta yi ta siyar maka akan za ka saya akan wani kuɗi sai ka zo ka canza hanya ka sha a banza to wallahi kana shan haram kuma zalunci ne kuma sata kake ina fatan mun fahimta inda na gwamnati ne abin da yasa ce da sauki saboda malamai ta san sun yi maganganu akan wannan duk da ba da son buɗe wannan kofa shi ma haramun ne amma da sauki saboda shi talaka yana da haƙƙi a ciki kai ne gidan da haƙƙinka duk wata dukiya ta gwamnati kai kanka kana da rabo a ciki ko ba haka ba Na ku ne har da kai cikin masu shi ko to shine kawai dan bambancin da haka in ya rasu dole a biya masa wannan haƙƙin mutane ne dole ya biya su da masu wannan wutan Wannan ya ce na ce manzon Allah bai yaƙi munafukai ba amma akwai wani littafi da aka ba su a College of Education yana bayani akan jihadi yana cewa cikin jihadi ya kasu kashi biyar ciki akwai jihadin munafukai kuya jihadin munafukai wato abin da yasa saboda abin da ya faru ne a baya din na matsalan zanadika da sauransu to an sami wannan zahira na dan yi bayanin sha'irar na musamman zamanin Badul Abbas da sai jihadin munafukai ya zama dole saboda zahiran zanadika da aka samu a tarihin musulunci mun yi bayanin shi musamman dai bayan rasuwar Rashid kafin afwan Mansur nake so ce bayan rasuwar Abuja Ja'far al-Mansur to wanda suka biyo bayan shi sun yi fama da munafukai kwarai da gaske sai da ya zama kamar ka ce cikin duk mutum uku da zaka gamu da su ɗaya ko biyu munafiki ne munafiki kuma mummuna wanda yana wani addini daban yana bayyana musulunci suna addinin mani amma fili suna bayyana suna musulunci wal iyazu na faɗa na ce har sai da wasu suka kai makamin uh, prime minister amma munafukai ne zindiƙai ne ba musulmai ba ne suna cikin musulmai suna bayyana musulunci amma har sun kai makamin prime minister kuma waɗannan mutanen ba wanda ya yi wa sunna hadisi illa ma kaman su wato na wajen cusa hadisai na ƙarya a cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ta kirkira ko da yake Allah subhanahu wataala ya kayyaba kuma mazaje wanda su kuma suke aiki wajen fayyace wannan hadisan ƙaryar sun yi namijin aiki a ciki amma ka san shi barna za a wanke da yawa daga cikinsa amma wanke shi ɗari bisa ɗari abu ne mai matukan wahala shi yasa garbalan yake aiki ne wanda yake yana ci gaba malamai suna ci gaba da yi Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi ala kulli halin dai sun yi illa mai yawa a cikin fannonin ilimi da yawa na musulunci musamman abin da ya shafi riwaya ya ce mutum ne ka ba shi sadakan zakka sai maka addu'a za ka ce amin me zai hana ko ko saboda zakka ne ba za ka ce amin ba to ai ko mene ne za ka ce amin zai gode ba laifi ba ne godiya a cikin zakka ko yi maka addu'a ai ba illa ba ne addu'a ma dan ka samu ka isar da ka sauke wajibin da Allah subhanahu wataala ya ɗaura maka wani ya ce hukuncin wanda yake azumi aka yi masa ƙarin ruwa in dai ba ƙarin ruwan dan nufin ya sami ƙarfin irin abinci ne a tsaka mashi abinci saboda yunwa ya kasa azumi a yi mashi ƙarin ruwa dan dan ya ji kamar ya ci abinci in dai ƙarin ruwa ne dan rashin lafiya saboda saboda wato ya sami ƙarfi ya sami lafiya saboda ba shi da lafiya to ba zai warware azumi ba wannan ya ce mai fama da matsanancin ulcer wanda in zai azumi sai an hada da allura da drip to ai wannan wai zai iya ciyarwa ya aji azumi da sauri ai ba zai iya ciyarwa ba ya ba ya aji azumi ya ciyar ba dalilin da zai yi azumi wannan in zai azumi sai da su drip da allura ai kaga wannan mara lafiya ne wa su ne wa alal ladina yutiquna din da Allah ya ce hmm. shi kuma Allah in yi wa bayi rangwame yana son bayi su zo wannan rangwamen nasa baya son yi maka rangwame ka ce baka son rangwamen shi ko mutum ma baya so ya kyautata a ce ba a son kyautatawansa balle Allah mahalicin bayi ya maka rangwame ya maka sauki ka ce a kai baka so kai sai ka dauki azima din Allah baya son haka sallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam